daidai da hudu ga watan februari shekara ta dubu biyu da bakwai a wannan lokaci kamata ya yi karatun littafin bulughul marami min adillatil ahkam na al-imam al-hafiz al'allama ibn hajar al-asqalani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi tare da tahqiqin babban malami samir ibn eh, zuhair eh, ibn amin az-zuhair sai dai kasantuwar shi samiru din yayin da muka haɗu da shi a wurin aikin hajji ya bayar da wannan ainihin wato matsuwiya wannan pamphlet cewa a raba wa ainihin al'umma sai muka ga damar cewa in Allah ya so za mu amfani da damar a raba wa jama'a ɗin sannan kuma za a karanta domin su shiga kasar gaba daya wannan matsuwiya ko pamphlet ko ‘yan takarda tana ɗauke da azkarus sabahi wal masa zikirori waɗanda suka zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama game da zikirorin da ake da safe da kuma yini ba tare da tsawaita bayani ba domin zikirorin a takaice suke mu ma kuma za mu takaita su sai mu ce yana daga cikin ibada mai daraja a wurin Allah madaukakin sarki shine ambaton Allah Qur'ani da sunna da ijma'i duk sun tabbatar da wannan kuma babu shakka dangane da haka fadakar wanda muke wa jama'a shine ana ambaton Allah da baki ana ambaton Allah da gabobi ana ambaton Allah da zuciya duk sa'ad da ka tayar mai yin wani abu da gabobinka kar ka sake ka aikata sai abin da Allah madaukakin sarki ya umarce ka in kai haka kayi ambaton Allah da gaba haka duk sa'ad da zuciyarka za ta yunkura domin yin wani tunani ko kudurce wani abu wanda ya kamata ka sake ka yunkura don yin wani abu wato kai niyyar wani abu kar ka ainihin daura ko ka kudurta aikatar da wani abu sai abin da ya dace da ainihin abin da Allah madaukakin sarki ya faɗi ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haka nan an ambaton Allah da harshe shari'ar musulunci shari'a ce kammalalliyar shari'a ba a buƙatar ra'ayin wani ba a buƙatar tsarin wani abinda ka yake buƙata shine ka yi ta yadda ka ce kasantuwar ɗan adam zai yi zikiri a matsayin ibada kuma ɗan adam zai yi zikiri a matsayin samun kariya daga abubuwan da ke tattare da shi waɗanda suke makiyan shi ne a addini a rayuwar shi ko kuma a ran shi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya sunnanta wasu zikirori waɗanda ake yin su in gari waye kuma ake yin su in yamma ta malamin da ya takhrije da tahqiqin littafin bulughul marami din da muke karantawa shine ya ainihin zauna ya tattara wannan matsuwiya ga ta a cikin shafi hudu rak muke ainihin son za mu karanta ta insha Allah ta'ala wa abin da muke cewa duk inda ka ji wannan kasar in kana bukatar wannan matsuwiya za ka iya zuwa ka karba amma ka sani da cewa haramun ne ka yi hadama ba daidai bane ka ce ka zo ka karba ka je ka ajiye za ka yi ita kwaya ɗaya ta ishe ka ba abin da za ka yi ka tattara in ko ba haka ba kai ma ka zama irin ka da kake kuka da su sun kwashe kuɗinka sun kai su wizila a ajiye musu zo na haka duk wanda ba haɗama ba ce in ka ji wannan kasar ba ka da wannan ƙwaya daidai ka zo ka ansa ina fatar an gane amma an haɗama za ka yi to kuma wannan allah maɗaukakin sarki ya kiyaye malai ce azkaru saba'i wal masa zikirorin safe da kuma yamma إعداد zuhairi amin أمير zuhairi wato tattalawar samir dan amin أمين zuhairi wannan malami asalin shi mutumin ƙasar masar sai dai kuma ya samu kanshi a halin zama a ƙasar saudi arabia ya zauna a ƙasar maka da farko sannan daga baya kuma yanzu yana zaune a riya ya ce alhamdulillahi wa'ada salatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da fa'ilam علمني الله وإياك أن صدأ القلب بأمرين الغفلة والضم وجلاءه بشيئين wa والذكر mala yace alhamdulillahi wahda godiya ta tabbata ga Allah shi kadai wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Allah ya daɗin tsira da aminci ga wanda babu annabi a bayan shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fahilam ka sani ya kai mai karatu ya kai mai saurare ka sani allamani Allah wa iyyaka Allah ya sanar da ni ilimi har ma da kai ka sani da cewa anna sada alqalbi bi amrai tsatsar zuciya na faruwa ne ta hanyar abu biyu tsatsa ita ce sada'u to zuciya tana samun tsatsa ne da abubuwa guda biyu alghaflatu shine gafala mantawa da Allah wazzam da kuma zunubi waɗannan abubuwa guda biyu suke sa zuciya sai ta yi tsatsa idan ka manta da Allah baka tunanin Allah ba ruwanka da sha'anin Allah to sai zuciyarka ta yi sannan kuma ka zo kana aikata zunubai da gaɓoɓinka to shi kenan sai zuciya sai ta yi Allah ya kiyaye wajila'ahu bi shay'aini kuma zuciya tana yin haske ne da zama tsabtatacciya da abubuwa guda biyu al-istighfar wa zikr roƙon gafara Allah da kuma ambaton Allah kaga tsatsa dalili biyu ke kawo ta sannan kuma hasken zuciyar abubuwa biyu suke kawo ta za su nan sai malam ya ce walau lam yakul zikiri, min fawaidi min fawa'ida ghaira ghaira annahu yurdi rahman wa yudrid ash-shaytan lakafa yace ko da zikiri ba shi da wasu fa'idoji banda yardar da Allah mai rahama da kuma korar shaitan to da zikiri ya kai matuƙa wajen fa'ida ko da bai da wata fa'ida sai waɗannan ƙwaya fa'idar farko in kai zikiri Allah zai yarda da kai fa'ida ta biyu in kai zikiri za ka shi shaitan ko da zikiri bai da wata fa'ida sai wannan ƙwaya biyu lallai zikiri ya samu daraja fa kaifa wa fawaiduhu tazidu ala mi'a to yaya kuma balle a ce fa'idojin zikiri sun fi ɗari Aiku zikiri yana da fa'ida jama'a mun gano wannan da kyau to waɗannan zikirori da za a yi wani lokaci ya kamata a yi to annan ne nake so in yi wa jama'a tambihi idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi zikiri idan ya faɗi lokaci to kai ma kai kaidi da lokaci in bai faɗi lokaci ba kar kai kaidi da lokaci kamar mutane su yi duk sanda sun gada idan annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi kamiyya guda nawa za a yi kai ma sai ka faɗi idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai faɗi ba sai ka kyala mutane su yadda suka so a ƙarƙashin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama bai yi kaidi ba in kai kaidi to wannan kaidin bid'a ce idan annabi sallallahu alaihi wasallama bai kwasa wa mutane adadi ba in ka kwasa musu to wannan kwasawar bid'a ce saboda haka takaddama da ake da waɗanda suke kawo zikirori daga cikin shegunai na ɗari ɗariƙo galibi ba takaddama ba ce akan asalin zikiri amma takaddama ce a kan lokaci da yanayi da adadi wannan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda Allah madaukakin sarki ke cewa fa in amuru bi ma bihi faqad idan mutanen duniya suka yadda da irin abin da kuka yadda da shi to mutanen duniya sun shi wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq ku ko mutanen duniya suka yadda da irin abin da kuka yadda da shi to su ne matsiyata su suka yi asara a ƙarƙashin wannan al'imamu Darimi a cikin littafin shi mai suna Sunan Darimi ya ruwaito daga sahabi Abdullah dan Mas'udin da isnadi sahih a muqaddimar littafin yace abdullahi dan mas'udin ne yana cikin gida ɗalibai suka taru a kofar gida domin ka. da ya jinkiri bai fito ba can bayan lokaci sai ya fito sai ya samu wani ya tara mutane ya yi daba daba yana ba su zikiri yana cewa sabbihullah ku yi tasbihi kafa ku yi kaza kafa kaza ku yi kaza kaza sai ibnu mas'udin da ya zo sai ya sa kafa ya hauri wannan mutum ya ce kun zo da bid'a ta zalunci domin kun zo da abin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zo da shi anan ibn mas'ud yana cewa subhanallahi babu kyau ne yana cewa salatin annab babu kyau amma kaifiyar da aka zo da ita ita ce bata dace da abin da sahabbai suka yarda da shi ba don haka annab ba zai yarda da wannan abu ga abin a ɗabi'ance ce ya dan wace abincin bakaro ne fate kuma abincin bazazzagi ne haka ne ko ba haka ba haka abin yake idan ba zagi aka kawo fate ya da ya sha wuta ya sha yaji ya ɗibe shi ina ya kamata ya shigar da shi zuwa cikin shi ta baki sai ya rinka ɗiban shi yana zazzaga shi ta hanci babu inda ya matsala sai hanyar shigar da fatar shin fatar nan zai kai ciki lafiya biya bukatar da ake so kaga annan yanzu in ka ce ba zazzagi da mai kai haka ba cewa kake can fate ba kyau amma shi da kanshi hancin shi zai gaya mai kuskuren da shi haka ne ko ba haka ba haka ba, bakaran da ya tsikaro dan wake da mai da yaji ya danna shi ta hanci ko gauda ko tubani ba gaudan ne haramun ba kuma in ya ci gaba da danna shi zai kai har ciki amma zai gane kuskuren da yayi na hanyar shigarwa matsala haka take jama'a babu idda aka taba samun musulmi kakkaf a duniya wanda ya taba cewa zikiri babu kyau babu idda aka taba samun musulmin da ya ce la ilaha illallah babu kyau amma inda ake batar ita ce idan Allah ya ce ayi zikiri to ka bar mutane su yi zikiri in ka ce to ku yi lokaci ba sai a ce to waye ya kaidi da wannan lokacin babu ba Allah bane ya eh to wannan kaidin shine bid'a to kai zalunci a cikin magana in ka zo ka ce an ce zikiri babu kyau sai ka ce a abin da kaifiyar da shehuwa ne ya kawo ita ce suwa na suke faɗa da ita amma an kace suwa na sun ce la ilaha illallah babu kyau ƙarya ne duk duniya ba a taɓa samun musulmin da ya ce la ilaha illallah babu kyau ba a taɓa samun musulmin da ya ce zikiri babu kyau amma akwai ɗimbin musulmi jibge waɗanda suka ce kaifiya kaza da aka kawo wadda bata zo daga Allah ko daga ba babu kyau wannan babu musu a kan don haka abinda malam zai fara maka na farko zai bayar bayyana maka me ake nufi da yin zikirin safe sai yace, ce waqtul azka ga lokacin yin waɗannan zikirori azkarus sabahi zikirorin safe da salati subhi wa qabla tulu'i shams ana yin su ne bayan sallah asuba kuma kafin rana ta kullu wannan bayanin da malam malami ba bayani ne na fassara ko ra'ayin shi ba haka ya zo a cikin hadisa me ake nufi da zikirin safe shine bayan sallah asuba kafin rana ta fito sannan wa azkarun masa zikirorin da ake yi kuma da yamma ba'da salatil asri wa qabla ghurubi shams bayan yin sallar la'asar kafin rana ta fadi shine zikirorin yamma an fahimci wannan bayan sallar la'asar kafin rana ta ainihin fadi sai malam ya ce al'azkar to ga zikirorin أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يقوده حفظهما وهو العلي العظيم wannan yana daga cikin zikirori waɗanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi a ita ce ayatul kursi ga ta'awudin ta mana yace a'udhu billahi samii'il alim minash shaitanir rajim ina neman tsari da Allah mai ji mai ilimi daga shaitan wanda Allah ya jefe shi daga hanta. min hamzihi daga hauka da yake sawa wa nafkihi da kuma batarwa da yake wa nafihi da kuma waka da yake sa mutane hamzu shine hauka na daga cikin nau'in hauka akwai haukan da shaitan ne yake sawa daga ciki akwai farfadiya akwai hauka na duka daga ciki akwai hauka nau'i nau'i waɗanda duk suna faruwa ne sakamakon abubuwan da shaitan yake sa wa nafi da kuma ainihin nafku batarwa shaitan ya batar da kai ka zama batacce ka zama kafiri ko ka zama dan bid'a ko ka zama fasiki kana zina kana shan giya kana fasikanci da fasikanci sannan wa nafi nafsu kuma waka dan ya sa maka waka waka da ciki a wadda ta halatta a wadda bata halatta ba to wadda bata halatta ba a nan ake mata duk waɗannan kana roƙon Allah madaukakin sarki ya tsare ka sannan sai ayatul kursi wannan ayatul kursi sai malam a ƙasa sai yasa sunan nasa'i al-kubra al-imam an-nasa'i shi ruwaito wannan a cikin sunan din shi al-kubra na fatar mun gani a cikin lamba hadisi na ɗaya. ma'anarta shi ne Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum Allah shi ne wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi rayayye kuma tsayayye da kanshi la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya daukar Allah balle bacci ya kwashe shi lahu ma fi samawati wa ma fil ardi halittun da ke sammai da waɗanda ke ƙasa dun na Allah ne shi ya halicce su shi ke gudanar da su manzan wa inda indahu wane ne ya isa yayi ceto a wurin Allah babu wanda ya isa ya ceto a wurin Allah illa bi iznihi sai da izinin Allah shine Allah ya ce wane yi ceto sannan kuma ya ce wane za ka ceta ba wai wane ne zai naɗa kan shi shi mai ceto ba ne kuma ya ceci waɗanda yake so ba wanda ya isa shi ne zai naɗa shi ne kuma zai nuna wanda za a ceta ina fata an gane wala ya'uduhu ibduhuma ko eh? man alladhi yashfa'u indahu illa bi idhni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum Allah yana sane da abin da ke ainihin wato gaban halittu da abin da ke bayan su gaba da bayan halittu Allah yana sane da abin da ke wala yuhituna bi shay'in min ilmi halittu ba sa iya kewaye komai na daga ilimin Allah misali yanzu akwai abin da kake kewaye sanin shi gaba daya saboda me saboda kana da cikakkiyar mallaka ko iko akan ka san haka wa Allah ba su isa su san komai game da Allah madaukakin sarki ba illa bi ma sha'a sai abin da Allah ya so su sani shi kadai za su sani wasi'a kursiyuhu samawati wal arda kursiyin Allah ta isa ainihin wato fadin sammai da kuma ƙasa abdullahi dan Abbas ya fassara wannan aya ya ce abinda ake nufi da al'arshu ita ce gadon sarauta Allah al-kursi kuma idda Allah yake aza kafafuwan shi na fata an gane to ita kursiyin Allah da Allah yake aza kafafuwan shi girmanta ya yalwaci sammai da ƙasa gaba wala ya'uduhu hifdhuhuma tare da haka tare da ainihin yadda Allah madaukakin sarki ya mak na'am tare da kasancewar Allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya faɗi a cikin alkur'ani ya daidaitu kan al'arshi sannan ga kuma kursi nan ne wurin aji sawun shi amma kuma wala ya uduhu kiyaye ko kula da sammai da ƙasa ɗin baya gagara Allah wa huwa al-aliyyu Allah madaukaki ne al kuma Allah shine babba jama'a wannan ayatul kursi tana daga cikin zikirori na safe da na yamma dalili akan haka shine hadisin da al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga sahabi Abu Huraira cewa ga wata gwagwarmaya da dauki ba dadi da suka yi da wani shedanin aljani amma daga ƙarshe shedanin aljanin ya ce mishi idan gari ya waye ya karanta ayatul kursi Allah zai tsare shi daga shedanu in yamma ta yi ma haka abu huraira bai yadda wannan shaidanin aljani ya zama mishi shehi ba shi kuma ya zama muridin shi ya karbi zikirin ya je yana yi duk da irin san alheri da ainihin sahabbai suka yi sai da ya je wurin annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ya ce mishi sadaqaka wa huwa gaskiya ya gaya maka sai dai shi makaryaci ne da wannan shaida da wannan sa hannu daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai ta tabbatar da cewa karanta ayatul kursi da safe tana tsari har zuwa yamma ta yi karanta ainihin ayatul kursi da yamma na tsari har zuwa safiya ta yi don haka ayatul kursi tana daga cikin azkaru saba'i wal masa ina fatar mun gane don haka dan uwa sai ka dage sai ka ci gaba da yin ta kaga Allah ya hutar sheka daga zikirorin da basu zo daga Allah ko daga annabi ba Na waɗanda garanti ne daga Allah daga annabin shi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma tabbas fa'ida da falalar da annabi ya faɗi za ta tabbata a ciki sannan sai qul huwallahu ahad da qul a'udhu bi rabbil falaq da qul a'udhu bi rabbin nas salasa marrati su kuma su uku uku su ma ana yin su da safe kuma ainihin ana yin su da yamma ka ji dai abin da ake nufi da safe kaji kuma abin da ake nufi da yamma ina fatar an gane al-imam tirmidhi ya rawaito wannan a cikin lamba hadisi na 3575 samiru yana da wata ɗabi'a na farko dai baya hujja da hadisin da bai tabbata ba duk hadisin da kaga ya kawo yayi hujja da shi ya inganta ne sai dai wani lokacin baya bayyana cewa wannan sahihi wannan da'ifi in ba kamar yadda ya fito karare a cikin bulogul maram da umdatul ahkam da wasu littattafai da ya zauna ya aikin tasirin su ina fatan mun ne. don haka wannan hadisi ne sahihi tirmidhi ya rawaito shi sai kuma bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim thalatha marrat na'am nauyi biyu ne ke za mu zo mu samu wannan din wata addu'a ya kai ta gaba wata ya kai ta baya ne za mu zo a samu wannan din ku yi ina fata an duk zikirin na karanta an ba gani a lambar ba za ka duba ba za a gani akwai an yi canjin wata an kai ta gaba wata an kai ta baya بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم يسونا الله wanda babu abin da ke iya cutarwa a sama ko a ƙasa inda an ambaci sunan Allah ɗin wa huwa sami'ul alim Allah shine mai ji kuma Allah shine mai ilimi kaji wannan addu'a so uku zaka yi ta da safe haka nan so uku zaka yi ta da yamma al-imamu ya fitar da wannan a lamba hadisi na 3388 sai asbahana ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyi wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima wa ma kana minal mushrikeen wannan addu'a ana yin ta da safe ana yin ta da yamma to kasantuwar ana yin ta da yamma da ya ce asba'ana sai ya kewaye a cikin kausi sai kuma ya sa amsaina ga yadda take idan da safe ne za ka yi ta sai ka ce ala fitratil islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa ala millati abina ibrahima hanifan muslima wa ma kana min al mushrikin idan da safe ne idan da yamma ne sai ka ce amsaina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أم فهمت؟ نعم معناتها أصبحنا على فطرة الإسلام مو يجري أكان الدين المسلم فطرة الدين أصبحنا على فطرة الإسلام مو يجري أكان تبيئة المسلم ma'anar wannan magana ita ce wato ko da muka kwanta mun kwanta akan addinin musulunci mun kwanta da ɗabi'a ta musulunci ko da muka tashi a yanzu muna nan mun tashi akan wannan addini da wannan ɗabi'a wato ba abin da ya canza an fahimta to idan da yamma din ne kuma sai ka ce amsaina ala fitratil islam mun kai yamma a bisa addinin musulunci ko kuma a bisa ɗabi'ar musulunci wa ala kalimatil ikhlas haka nan mun waye gari ko mun kai yammaci a bisa kalmar ikhlasi wato muna tsarkake addinin mu ga Allah ba wani abin bauta da gaskiya sun shi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma mun waye gari ko kuma mun kai yamma a bisa addinin annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim kuma muna nan mun waye gari ko mun kai yammaci a bisa tafarkin babanmu annabi Ibrahim hanifan muslima tsayayyu wato tsayayye ne shi annabi ibrahim kuma musulmi ne to yadda yake tsayayye kuma akan musulunci to haka mu ma 'ya'yan shi muka waye gari haka kuma muka kai yamma kuma kana minal mushrikina da ɗai annabi ibrahim bai taɓa kasancewa cikin mushrikai ba ko da ya zauna tare da su amma bai taɓa yin shirka ba don haka ba tsohon tuba bai bane wannan al'imamu ahmad ya fitar da wannan hadisin a cikin mujalladi na uku shafi na ɗari hudu da bakwai addu'a ta gaba asbahana wa asba'al mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dahu وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر كاجوانا ذكر أصبحنا مو يجري وأصبح الملك لله ومملكي ما يا الله idan da yamma ne sai ka ce amsaina wa amsal mulku lillah ka bi inda zaka bambance ka mun kai yamma kuma mulki ma ya kai yamma na Allah walhamdulillah to godiya ta tabbata ga Allah la ilaha illallah babu wani abun bautawa sai Allah wahdahu la sharika la Allah shi kadai ya cancanci ibada bashi da abokin tarayya lahul mulku sarauta ta Allah ce wa lahul hamdu godiya ta tabbata ga Allah wa huwa ala